Tsaka mai wuya. Wannan magana ta katin da ya saya suna ihu da hayagaga akan katin da suka saya to mu mun kadarta mun ga amfanin katin da muka tsaya ka'un da na'u. To ina kira da shugaba Muhammadu Buhari kuɗin nan nawa da na tura a dawo da su. dukkan wanda ka ji yanzu ya fito yana hayagagar cewar a biya shi kudin katinsa to iyayen gidansa efcc ta maka musu jan fenti efcc ta je ta ci kwalarsu Jama'a muna fata kuna na lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC sannan ku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya. Daya daga cikin abubuwan da ke yawan kunnukan idan ana maganar matasan Najeriya ita ce zaman kashin wando da yawan su suke yi saboda rashin aikin yi. Har ila yau irin wannan zaman banzan nasu ne ake alakantawa da dalilin da yake jefa su a cikin harkokin siyasa da ma wasu abubuwan asha kamar shaye-shaye da yin hannu cikin tashin-tashin da ke yawan barkewa a Najeriya ko dai mai alaka da siyasa ko addinai ko kabilanci ko da wasu abubuwa shi ya samu hawarar yau wacce wakilin na abuja nasiru adamu ya shirya mana tsakanin matasa guda biyu wato buhari yunusu kuma da ya'u Yakubu yobe za mu tashi daga zancen dogaran da wasu matasa ke yi akan 'yan siyasa wajen samun abin rike rayuwarsu ta yau da kullum. Hatta hasali ma duk wani dan siyasan da muka je gurinsa za mu kaddamar masa da kanmu ba ma ambata masa mun zo masa da zummar ya taimaka mana ta wani abu sai ko mu fito masa da cewar ya san hanyar da zai ya dora mu sakamakon mu ga kasar nan ta ci gaba har muka yi ikirari muka fito mu ni kaina na ambaci kaina muka kirkiri kungiya musamman don mu ciyar da kasar nan gaba sakamakon ganin tabarbarewar shugabancin da yake a kasar nan. wannan. na yadda ya uda kana da sana'a amma yanzu na ka saki sana'ar ka kama abin da ba zai kai ka ga nasara ba akwai amsar ta gaba har gobe har gobe sana'ata tana nan har gobe duk wanda ya san uya kubu yobe ba ya san shi ne da bacci ba to a game da tambayar da kai min a wancan lokaci ina ganin na zo zan a cikin garin nan akwai wata rana ba zan taɓa manta ba ina sauraron wannan gidan rediyo mai albarka na muryar amurka sai na ji shugaba buhari a wancan lokaci da yake neman takara ta shugabancin ƙasar nan da bakinsa ina cewa shi talaka ne saboda ba shi da kamfanoni ba shi da kuɗin da zai yi kamfe a ƙasar nan kuma ina da manufa ta taimakawa al'ummar ƙasar nan don haka akwai wani tsari da aka buɗo da shi na bos wanda akwai kati da aka fito da shi ake tallafawa in bagana akan cewa ko nawa aka sa a wannan guri bso ko nawa aka sa a wannan guri ba wani mutum da zai cire sai shi ike da ikon da zai cire wannan kuɗi ta wannan kafa sai yanzu ma na tuna da na biyo ta nan ofishi boa har na tambaye ka kan cewa ban san ofis ɗin da ake sai da wannan kati ba ka ɗauke ni muka kai ni har ofis ɗin nan na je na sai katin nan da kuɗi na na tura wannan shugaba ni a matsayina na buhari yunusa kumuri a matsayina na talakan najeriya ban ga wani ci gaba da aka kawo ko kuma wani ayyuka wanda aka kawo min wanda zai tabbatar mun da cewa an biya ni wannan haƙƙi na da na tura ba to zan yi amfani da wannan dama da na samu ta kafar yada labarai da na ji nan ne shugaban muhammadu buhari ya ce wannan akawun da ibuɗe kuɗi akawun ɗinsa yake shiga kuma ga manufofin da zai yi na inganta rayuwar talaka har na sa na je na sai wannan kuɗi na tura to yanzu yanzu na fahimci cewa shugaba muhammadu buhari ba talakan ƙasar nan ne a gabansa ba gidansa da iyalansa da 'yan uwansa da matansa su ne a gabansa to ina kira ga shugaba muhammadu buhari to bayan matarsa iyalan gidansa fa ai su isa a gaba to ina kira da shugaba muhammadu buhari kuɗin nan nawa da na tura a dawo min da su ah, to ai wannan gudumawa ce buhari ka bayar kaga wanda ya bada gudumawa kuma ba tilasta shi ake ba ba zai faɗi wannan a alhaji nasiru aikin jarida kake yi kuma duk abin da ka sani a rayuwa ana yin sa da riba ne to wallahi ni ban gari ba wannan mulki da muke yi a fama da shi a yanzu ba ban gariban wannan mulki da za a ce wannan kuɗi nawa ya ci ba ni dai ina kira ga shugaba muhammadu buhari wannan kuɗi nawa da ice ba wani mai cire shi sai shi to fa a damun da kuɗi na yau ya kuma yau za ka ce kawai wannan magana ai abu ne wanda dama ba koyayye ne na gaya maka ko da a baya wannan magana ta katin da ya saya suna ihu da hayagaga akan katin da suka saya to mu mun kadarta mun ga amfanin katin da muka tsaya ka'un da na'u ni ba lokacin da na tashi sayan katin nan ban nuna cewar ban san ofishin nan ba na san ofishi kati ya same ni har gurin da nake na sha in sayi katin nan in tura kuma na ga amfanin kati kati kuma ta yi min rana saboda na jefa kati na ne da zummar Buhari ya min alkawari a lokacin yakin neman zaben sa zai inganta tsaro zai samar wa matasa aikin yi zai bunƙasa harkar noma zai kuma yaki cin hanci da rashawa to alhamdulillah dukkan wanda ka ji yanzu ya fito yana haya gagar cewar a biya shi kuɗin katinsa to iyayen gidansa efcc ta maka musu jan fenti efcc ta je ta ci kwalarsu sun ce ba abin da shugaba ya iya in ban da kame-kame ba abin da kenan mu matasa muka jingina a kansa sannan shi da yake ikirarin cewar bai ga amfanin jefa wannan katuttukan nasa ba ina masa ikirarin cewar duk katin da ya jefa daga naira ɗaya zuwa naira miliyan uku in yana ganin zai iya komawa ya je ya tarar ya bincika ni na yi masa alkawari in dai asilan buhari zai dawo ya ci gaba daga kan ayyukan muhimman ayyukan da yanzu ya sa a gaba zai yi su to na kadarta ya zo ya samo ni mu tafi ko gonar mu ta gado zan sayar duk wani abu nawa da ka sani zan iya sallamar da shi a sanadiyan shugaban kasa Buhari da zai dawo ya dora mana daga inda ya tsaya kai a baya da ya maganar tsaro ya ce a kasar nan an kasa samar da tsaro ya gaya min har yau wace gari guda ɗaya wace gari guda daya yan ta'adda suka tada ita babu ita a ƙasar nan a yanzu a wannan mulkin to a gwamnatin baya ba zan manta ranar 29 ga watan oktoba ba misalin karfe tara inda ka bi hanyar tsakanin mubi zuwa adamawa ka je ka ga dan dazon jama'ar da suka taso suka baro garin su hatta sarkin mubi sanda yace yace ga garin ku yan ta'addan nan suka sauya wa mubi suna muna ji muna gani suka ce madinatul islam kai nasiru dan jarida ne kana da wannan record din ka sani an yi haka haka yan boko yan wannan ta'addanci suka kwace cikin garin baga kai hatta kanta da maturu akwai lokacin da 'yan ta'addan suka kwace ta na wani karamin lokaci to agun ne ma ni ban yarda cewar aiki da hankali da tunanin cewar bai taba bani cewar duk wani abun da ake a ƙasar nan gwamnatin baya gazawar ta ce ba sakamakon kuwa a lokacin da suka zo suka farma cikin garin damaturu sun kwace garin hatta kan shi gwamnan ya tsallaka ya bar garin yau ya kubu ah, akwai ma na ga wasu daga matasa ah, suna cewa in ma kuɗi za su kashe a da tara, cikin magoya bayan buhari kenan za su sake kashewa saboda ya sake dawa ya nuna kana cikin waɗannan matasa sosai ma in ana ciki ma ni ne lamba ɗaya lamba ɗaya sakamakon kuma na gaya maka ban ɓoye maka ba duk wata hayagaga da kaji shi Buhari Yunusa kuma da yake yi akan wannan katin da ya saya a baya na tabbata burin su ne bai cika ba amma a ah, ya buya ya buya rashin cikar burin su ba komai bane ya ce maka shi baya da wani uban gida shi yana siyasa sa ce Nasiru ƙarya ne wannan ƙarya ne ba zan taba yarda ah, da wannan ba cewar ba da ubangida. Buhari Yunusa kuma mun san shi dan konkosiya ne duk inda zai je da hular konkosiya a kansa yadda ka san tare aka yanko cibin su da hular konkosiya. dan kwankwasiya ne kwankwasiya yaron buba galadima ne buhari nusa kumriya mun sani ba ba mu sani bari mu ji bari mu ji martani daga wani to alhamdulillah a naji bayanan da yayi a kuma kamar yadda na faɗa a baya ni ba nan da wani uban gida a siyasance tabbas duk inda ka gana za ka gana da hula na yadda da wannan amma ina so ya uka sani ba harkar siyasa ce ta haɗa ni da kwankwasa ba ba kuma ita za ta raba ni da kwankwasa ba kwankwaso matsayinsa na matsayina na ɗan gwagwarmaya wanda nake fafutukar ganin cewa talaka ya samu ɗan abin da zai dogara da kansa ko kuma in naga ana take masa haƙi akan wasu abubuwa da suka shafi rayuwarsa in tsaya sai inda ƙarfi na ya ƙare dukkanin wani manya-manyan da suke arewa waɗannan ka gaya min mutum jarumi wanda yake kaman kwankwaso a matakin wanda iri shugabancin ƙasar nan zuwa wanda iya gwamnoni daga arewacin ƙasar nan zuwa yanzu ka gaya min wanda yake fafutuka don talaka ka gaya min irin kwankwaso kuma ina so ka sani cewa sanata rabiu musa kwankwaso jagora ne wanda dukkanin ƙasar nan ba mu da jagora irinsa kuma ina so ka sani cewa sanata rabiu musa kwankwaso ba wai ina kara muradi na wani bangare na ƙasar nan ba ne ba inda sanata rabi'u musa kwankwasa za a ga ya ga an samu hatsaniya a ƙasar nan bai je ya yi ruwa da tsaki wurin ganin cewa ya saisanta wannan matsala da take faruwa ba kuma ku 'yan buhariya ku 'yan buhariya ina so in gaya muku talakawa ina so in gaya muku me ya kai shi ina so in tabbatar muku da cewa ina so in tabbatar muku da cewa duk kasar nan duk Najeriya ce shugaban kasa Buhari a baya ya yau ina zuwa ina zuwa ai shi haya gaga yake ti haya gaga yake ni dan Buhari haya gaga yake ai na barka ka gama maganganun ka ai na gara ka gama na baka dama ka bani dama in faɗi abin da yake cikin zuciyata. Eh amma an kai kuskure dole a maida maka a nuna maka cewar kuskure. Ka bari sai an baka dama sai ka warware eh, abin da nayi. Sai ka bari ka bari a baka dama. Ina so ka sani cewa dukkanin ministocin da shugaba Buhari ya nada a yanzu wallahi ba wanda yi masa aikin da injiniya sanata Rabi'u Musa Kwankwasa yi masa a faɗin kasar nan. Ina so ka san wannan. Ina so ka sani da masu saurare sanata rabiu musa kwankwaso uh, mai gidan shugaba buhari ne a siyasance ka yadda da wannan wannan magana ta ka ba ta ji ba za ka iya gaya mun ba a yi zaɓe za ka iya gaya mun ba mu gani ba kai mun gani a ya uya kubi obe ya uya kubi obe ka saurara bayan buhari ya gama ka saurara ai ina sai ka tambaye ni me dalili ka tambaye ni me dalili ya kama ai na gaya maka shekara ta ai na gaya maka a siyasance a siyasance a siyasance sanata rabi'u musa kwankwaso mai gidan buhari ne sai ka tambaye ni dalili ka tambaye ni dalili to ga sheku, to a shiri mai zuwa na rana wata yin Allah ya kai mu a wannan lokaci muhawara za ta zafafa kan akidojin Buhariya da kwankwasiya ne tsakwaran su inda za mu je yadda matasa suke kallon bambancin shugabannin guda biyu nasu na siyasa da suke goyon baya da haka muna fata za ku kasance tare da mu yanzu muna godiya ga shi wakilin namu nasiru adamal hikaya da kuma bakin nasa kuma a madadinsu duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc sai an jima.